بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبلين إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا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 ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العامدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون للتافي لتفسير القرآن من كلمة tafsirin raddal azhan ila ma'anil qur'an wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a qamatus sunna assasa wa marigayi a shaykh da Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna takwas ga watan Ramadan hijira da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hudu shekara 47 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2026 muna cikin wannan sura a suratul mulki ko mm, suratul qalam muna aya ta 49 inda Allah madaukakin sarki ya ce لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم bayani ya gabata akan shugaba abin nan annabin Allah Yunus Mata wanda Allah madaukakin sarki ya aike shi ga mutane sun yi imani shi ko sai hasala da su a ba shi dama ba ba ba sai ya wuce domin kada bala'i ya ji da tare da shi to tahiyar da yayi wa ba da izinin mu ba ya fara cikin cikin kifi cikin ruwa laula an tadaraka hu ni'matun min rabbi ba don ni'ima daga ubangijin ta riske shi ba a adaraka ya riske shi wallahi ya lalu biza za an jiwa shi min balar hutu daga cikin kihin nan bil'ara, ga ya kuya bisa ga fili na kwakwan daji bil ardil fada da hilin kwakwan daji bisa kuya wa huwa mazmumun da hina abin zari lakin na lakinnahu hima. sai dai an ji kainai wani bin za an ka jewa shi gairar mazumin ba yana bin zargi ba idan Allah ya tashi wa dan adam ni'ima to sai shi mai don haka yunus ibn mata ya samu wannan alkhairi daga ubangiji ne Allah ka yi mana alkhairin ka bayan haka nan فاجتباه ربه فجعله من الصالحين duk lokacin da bawa yayi abinda ba daidai ba ya gano ya abinda ba daidai bai tuban ba Allah to Allah zai dawo da shi don haka Yunus ibn Mata bisa ga irin matsayi ne bai kamata ya naga ba ba tare da izini ba don yanzu yadda aka yana sai zan kaya abin kwarai amma irin na matsayi a waɗanda an malakartan bayi waɗanda su kai kusa ga Allah kamar su ba to haka nasu nasu to shi a tsaye a su ga waɗancan don haka wasu ta ba wa rabu bangare ne ya zaɓe shi bin da an nafsa faja'alahu Allah ya sanya shi min salihin cikin bayan Allah farfartattu al'anbiya annabawa alkamili na sun kai matuƙa fi salahi wajen gyara na'am وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وبعد أن منع الله نبيه أن يكون مع قومه كصاحب الحوت bayan Allah ya hana manzonsa annabinsa ya zamo tare da mutanensa kamar ma'abuci kifi ma a qaumihi tare da mutane shi ma abuci kifin fi adami sabri ga rashin hankuri salahu ta'ala sai Allah ya yi mai damuwa wa a'lamuhu ya sanar da shi annahu cewa shi inna ma yashhaduna al-ayat sura musun ayoyi allati jaa bi awad manzon Allah zo da ta hasar da kan hasada faqala wa in yakadu allazina kafaru ko da yake wannan sun kai kafirci sun kusanta la yuzdiqunaka su kayar da kai bi dammir ya'i wa qura'a bi fatiha bi absarihin da ganin su sun iza ma idanu turutu ay yanzuru suna dubi ka zuwa gare ka nazaran dubi da matsalanci ya kazu ya kusanta dubin nan an yasara kai ka da kai wa yasbara kai ka da kai an makalika daga bagiranka wani lokaci haka ta faru lamma sami uzikira lokacin da sun kaji alkur'ani waya kuluna na hasuna cewa hasadan akan hasada innahu shi annabi muhammadu wai la majnun mahaukaci na da sababin alkur'an don sami alkur'an allazi jaa bihi wanda zo da shi a aha annabi sallallahu alaihi wasallam ba hukata da shi na'am وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو القرآن القرآن بزموبا إلا ذكر سيوازي موئذة وعزي للعالمين كتالك الدنيا الجن والإنس الجنون مثال لا يحدث بسببه جنون أو كاباته وعلوها كبتش Inna innahu zikrun li'amati khalqi wannan wa'azi na ga dukkanin halittu halitta Allah ta'ala wala ya ta'alahu Allah bai bayar da wannan wa'azi illa man kana akmalan nasi akalan sai ga wanda ya zamo yayi kowa cikin hankali wa amtinahum ra'aya wanda hi wanda hi su karhin ra'ayi don haka ibtada ta sura sura ta fara bi nabil jununi da kore hauka ne nabi daga manzon Allah wa izbatin ni'matin lahu da kuma tabbatar da ni'ima ga manzon Allah wa basharatu ta yi bushara bil islam da musulunci bi islam da musulunta kawai mutanen sa wa hatama ta cika bi nabil junun da kore hauka an gaban manzon Allah wa azbatan lahu risala ta tabbatar da manzon Allah la'ikina an aiko shi ga al'alami a talikan duniya wannan a ce Allah ya aiko ka ga al'umma ta duniya gaba ɗai a kabaru ni'amar lahiyar da ti a ɗahu iyaha ita ce mahi girman nema wadda Allah ya ba a nema Muhammadu sallallahu don haka ƙur'ani wa'azina ba harka hauka ciki ne muhammadu bawa na ubangiji shiryayye ya yi kowa hankali na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحاقة ما الحاقة سورة الحاقة مكية وانا سورة أنا سنة تدى مغانا أكام قنقصة وتتاجد مكة وهي إهداء أو إثنتان وهم سونة آية wannan sura ta har hada ayoyinta ɗaya da hamsin ko biyu da hamsin muna cewa da hausa hamsin da biyu ko hamsin da lai ko? mazu a ra'isi abin take karantarwa izbatu da'awatul al-haqa as-sabita tabbatar da kiran wadda aka tabbatar ta mai kwankwasa wahiyya da'awatu ila Allah ne kira zuwa ga Allah wa tauhidihi da kadaita Allah da bauta fi uluhiyyati zamanin ilahu wa rububiyyati zamanin rabb law ya ayyi nau'in min al-musharakati lahu ta'ala fihima da kuri dukkanin kowane irin tarayya ga Allah madaukakin sarki akan uluhiyyarsa da rububiyarsa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhaqa dawatul haq kira ne gaskiya as-sabita tabbatacci wa hiya kalimatu la ilaha illa Allah shine kalmar kiran la ilaha illa Allah allati da'a biha al-anbiya wa an-nas ila Allah wadda da ita annabawa sun kira mutane zuwa ga Allah ملحقة وايد وايد سند دكي كرا نكفيا تعظيم لشأنها وهو مبتدا وحضر الحاقة وما أدراك وما أدراك ما الحاقة كي وايد سند دكي على ما كي سند دكي ملحقة أبين أكيد كرا أبين أكيد أكيد كم كرا نكفيا زيارة تعظيم لشأنها فما الأولى wa وما بعدها خبره وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لعدرة كذبت ثمود وعاد بالقارعة تو shi wannan kira na gaskiya manamakon al'ummomin da suka shahe shi waɗanda an ka faɗa masu gasgasta to amma ga wasu tsinta-tsinta kazzabar samudu samudawa ta karyata ba ita dai ba wa adun da adawa bil qari'a da kiran nan na gaskiya wanda abai kwankwasa zukata da awatil haqa da kiran nan na gaskiya li an hatta qara'ul qulubul mushrikina domin wannan kira tana kwankwasa zukatan mushrikai idza du'u ila kalimati la ilaha illallah idan aka kira zuwa kalmar tsayanta Allah wa tarki ma waha da barin duk abin da ba ita ba wa min diyalatihim albadila in an kira su barin addinan su tattu, ko kuma abin da ake ce ma qari'a aw nafatu saniya adda'iya ila alba'd Allah gane da mu to ci gaba فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود أما ثموداوا فأهلكوا أهلكا su بالطاغية da tsawa wadda ta wuce wadda ta wuce wuri bisai hadi da kururuwa kakara ku almujawazatu wanda ya tsallake lil ga haddi fi shita a lokacin huntu Allah ya halaka da wannan Allah ya tsare mu na'am wa amma 'adun fa uhliku bi sarsarin 'atiyah wa amma adun amma adawa ko uhliku su ko an halaka su birihin da iska sarsari mai tsananin sauti shadidatul sauti mai tsananin sauti atiya wadda an mai ƙarfin ciya ƙauriya mai ƙarfi shadida matsananciya ala ajin akan adawa ma shidda tihimta da ƙarfinsu tsananinsu ko kowatin da ƙarfinsu amma iskan nan sai da ya zazzaɓe kowa aka zazzaɓewa ba ba koɗa guda ba atiya da aka ce wannan iska wakacin da Allah ya koro shi ya sako shi ga adawa to ba adi ba karamin mutum na ba wajen girma izga ya taso kamar iskan da kawara zakkowa ya ɗauko yayi na sama wanda za a leka a gani sai ya ɗauko raƙumma sama wanda kasa an buga iska ya ɗauki leda sai sun kaɗo da dubin junan suna dariya ita kuka ta azaba sai sun ka ɗora girkewa wanga shi rike irini ne cewa na to sarka wanga ya zo shi rike wanga wanga ya zo shi rike wanga iska na rididda iska ya caccaba ya caccaba shi bawan Allah na su bayan Allah na iska mai da gani wakacin da an kai haka nan da iska mai da gami mala'ikun da an ka wakilta hukun iska manamakon a suka iska da ƙa'ida sun ka buɗe sun ka ce dai shi adiya ya tsallaka hazal mai au an sakai gwargwadon wanda zai su. in mutu ya to iska sai kurɗa hanci ne sai ya shiga cikin huhu ne ya cika ciki sai iska ya ɗauka shi sama sai aka ta kai duk ga sunan suka koma da kasan an tsara da binnai an sheme su don haka sai na aliyu ya ce wannan iska daga alaha zanati ta tsallaka iyaka akan mahu tsaro na mala'iku domin hushi don ubangijinta ba wanda ya samu iko akan tsare iskan nan ba wanda iskan nan ka iska wala sai ya gama shi kowane nan saboda an riga an sako shi gwargwadon wani iska ka zakuwa sai da sun sai da iska ya ƙara zira'i goma sha biyar bisa gwargwadon an ka bashi shi wannan shi a tafsirin imamu katada Allah ya sauƙaƙa tuhun سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها Allah ya saku iskan nan arsalaha ya saku ta bi kuwatin da ƙari wal ƙari da rinjaya gawa alaihi makan adawa sabu alayalin kwana bakwai wato dare bakwai wata mali da ayyami da kwana takwas awwaluha farko min subhi yawmil arba'a daga suwahiyar ranar narba ma da baki na kwana takwas da sun ka rage min shawwalin ga watan shawwal wa kana fi ajali fita ya za a gunsun dari wato horko horkon dari kuma iskan ya zo babu rarrabe a husuman jere mutatabi'atin jere wakacin da iskan nan ya zo ya gama birgima sai fatara alƙawma kana ganin mutane fiha take sar'a suna fadaddu madarufi na an je wanda su halikin suna daga ku ka allahum ka ce su a ajazu wato manyan itacen da biyu na hawaya wanda ya fadi saki da wata fadi fadi ga wanda haka mun wani da ita sai ka ce irin manyan itacen gana mu na abin nan abin da aka ci giginya sai ka ce giginya ta an ka shafta kai an ka ɗebe sayu na ƙasa ga sunan shi ne saboda malam ba'adi ya kai domin girman ba'adi ya girma an ce in ba'adi ya mutu in ya zazzage kai na yi kwarhin ijiya ta in ya hita to kada irin karaki suna shiga ciki shi kwashi kyankyashi ashe ba karami na ba to amma iskan gada ya taso an ce wato akwai wata tsohuwa cikin adawa da ta shiga cikin biga tallabi duk kwanan gaba kwai ba kai gare ta ba sai ranar takwas iska sai bai kurɗa ta yi hito da ita bala'i na fa iskar <laughs> Allah sauƙaƙa hmm. shi da aka ce aka jingina shi zuwa ga tsohuwar hmm. yau malajus ranar takwas ba Allah ya gane damuwa so mu tafi فهل ترى لهم من باقية abin tambaya fahal tara shin ku kaga min baqiya saurawan ji lahum gare su sifatun nafsin muqaddaratun مقالة التائل مبالغة أي باقي وان يريد والجواب لا باب هو أفين باب توتي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون to kuma shi ma babban sarkin nan kangararre wanda yake yana kamanta kai ne da mahalicinmu ya zo ba shi ɗaya ba wa man ƙabla hudu na gabaninsa ai man takaddama wanda ya gabaci su min al'ummin katira na daga al'ummin katirai ko a abi kasar al ko fata hilbadi al-badi ai a kuma biyansa fir'auna ya zo da irin nashi kahirci saboda haka ana ƙididdiga wani sun kawa Allah jur'a ba shi ɗaya ba wal mu'tafikatu da mu'tafikawa ay ahalaha mutanen mutaika wahi qura aw mulud shine alƙarin mutanen annabi lut waɗanga duka sun zo bil khadi'a da kuri bil fi'lati da ayyuka za ta kada ya mabuta kuri na'am فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا سنصابا ما rasul rabbihim manzo a yi ay a Nabi lutu a gairi da wani sa fi takzibi da'awati alhaqa a cikin karyatawa kira na gaskiya to amma da sun kai irin wannan da su da abin nan da fir'auna da su mu'tafikawa mutanen annabi lutu ai da sun kai wannan babu sha da dadi ba fa kuma ya kama su shi ubangijinsu, a hazatan riko rabiya mai tsanani za'ida wanda ya karu fi shi ce cikin tsanani ala gairi hada daga wani ta din mutanen annabi lutu da an ka daga garin su sama sai da an ka taba lilo da shi sannan an ka birkice shi kasa sannan an ka rosu an ka biyo su da romba ma bammai duk wanda Allah ya narke koma da kasa an sama a raga ruwan bato to shi ko fir'auna sai da ya gama takaddarci ne gaba ɗaya an ka ce za a halaka ka da ruwa wakacin da ya kai yana ganin gashi zai hita ya kawo bakin kogi ya biyo al'umma annabi Musa sai gulbi da ma annabi Musa ya rauke shi ya buɗe annabi Musa ya gama hita aure su ko sun gama shigowa can don da an haka kawo ya ga kogi ya buɗe sai ce gulbi tsoro na shi ke manya sun iso wakacin da ya shiga ko kai da Allah kana kana kan budun budumar da aka yi Allah ya kama su azatar Rabi'a, riko mai tsanani Allah tsare mu ka kama ubangiji bai da dadi Allah tsare to ci gaba <clears throat> inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya ya ku al'umma ba ku dubi mun yi muku ni'ima inna muwa lamma dagal ma lokacin da ruwa sun ka hau ala sun ka dauka kullu shay'in saman kowane irin abu min aljibal duwatsu wa gairi hada wani ta zaman tufa lokacin ruwan tufa ai haban na ku mun dagwara ku yani ba aku ubannan ku iz antum don kuwa fi salamin kuna cikin tsazon su mun aza ku fil jariya cikin jirgi na itace wanda an mai gudana asabin jirgi allati amil hayru wanda annabi ruhu aikata wala jahuwa annabi nuhu ya tsira wa man kana ma'ahu da wanda aka da shi fiya ciki wa gari kalbaquna duk wanda bai cikin al'umma annabi nuhu to ya ya noce ba ne ma ba Allah ya halaka da makiyanku amma ya bar ku ba ku yan kadan Allah ya yi mana haka لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الله يا هكا لنجعلها دم مسيات إنجو بنجي أي هذه الفئلة وانا أيكي وهي إنجاء المؤمن سرد مؤمني وإهلاك الكافر هلكة الكافرين المكذبين ما سبري تابد أو تلحاقا ذكرا قسكيا mun yi haka lakum gare ku tazkiratan don tunatarwa izatan don wa'azi kuma uzunun kullewa iya mai tsarewa wata iya haka tsare ta wala ta hafaza haka tsare ta hafizatun mai tsarewa lima tasma'u gabin tajji min al-aqwal nazantuka wal af'al ayyuka al-ilahiyya na ubangiji wal asrari da kuma asirce asircin rabbaniya ubangijin wal wa'yi ba an ce abin nan wata iya uzunun ba wa'iya to abin da ake ce ma wa'ayu hibzun fin nafsi tsara abu garai shi ne wa'ayu wal iai tsarewa hibzun fil wa'a sa abu cikin jika ka tsare shi mun gane abin da larabcin za ka zafi in dai wa'ayu ne to abin da ka tsare cikin rai iya abin da a cikin jika ka rike shi ka tsare ta ka tsace to ci gaba فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ثم ذكر فيما ياتي سنة الله أنبتا قابل لأته أهوال يوم القيامة حالا يران القيامة وكيف ينقسم الناس لقوق الأمر نسكي كالكسوة بالنسبة لدنقل للإنقيال كجايوة لإنقيالهم كجايوة سلد أو تلحاقة لكرا لنا من قنقصة fiddin a cikin duniya wa adam in kiyadin rashin jayuwarsu laha gani ta faƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce fai za ni fiƙa idan an ka busa wakacin da duk an ka busa da su da cikin ƙaho na hatan busa wayar guda da fasil don rabewa bai da kai. tsakanin talikai wahiyar ya ita ce busa ta duk Na. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دان ألم كشريا أكو يا مغانا إنا أنك يوان موسى كما وحملت الأرض أنك لوكي كسا بان لكسا والجبال أنك لوكي دوازو duwatsun nan bayan a ɗaɗɗoke su daga makin nasu kuma kwa dukkata sai an ka rugurguje su dakatar rugurgujewa dakatar ƙatar rugurgujewa wahida guda mun gane misali kamar yadda aka sa kwai wanda an mai ƙari bai hasuwa wanda an kai fasayya da shi ba da wasu na caca da kwai ba a lura fasayya to kwallo an ka samu ya gama hushe duk sai a sauran kwaya kwai to yadda aka sa shi ga kwai wanda bai da kari a washi a buga duk shi ruguje abin ganin kwalfar da a gare shi to wallahi haka za a wa duwatsu duk a murmushe su to in haka ta kayu aka kai ga irin wannan hali ci gaba فيومئذ وقعت الواقعة إنا لله وإنا إليه راجعون يا أكيد هكا تو جماعة فيومئذ ذره النوى وقعت الواقعة من أبقوة قامت القيامة القيامة تطيع الله كهيدمو to ci gaba wan shaqqatis samaa'u fa hiya yawma idhin wahiya wan shaqqatis samaa'u sai sama ta babbarke da tsaki wahiya ai ita sama yawma idhin zarahin wahiya mai raunita, ta sa'ifa mai raunita. za ta koma ita sama a wannan hali Yadda kasan an zo da abu wanda an riga an gama an tsara shi amma duka ya mutu murmushi a daya kai dibi sama tun zaman ka baka taɓa ganin wani bangare ya faɗo ba amma in aka kai ga wannan lokaci sai ta tage ta babbarki sai ta ɗora ɗaya tana faɗuwa tik kai to a'a والملك على أرجائها والملك ملائكو يعني الملائكة ملائكو أولا حالي ala arja'i suna ga sassan sama jawalibu sama gihin sama na'am wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya wa yahmilu yana dauke ma'ana yana dauka arshara bika al'arshin ubangijinka fawqahum samansu ay al mala'ikatu mala'iku al maskuri da abin ambatu yau ma izin zarahin nan samaniya mala'iki takwas takwas minar mala'ikati ko kuma yau ma izin samaniya ko ko takwas minar suhubi daga sahun mala'iku ko dai mala'ika takwas ko sahun mala'iku takwas muna tari to amma a wani hadisi da yi magana alim sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi min izini in labartar da ku daga mala'iki daya daga cikin mala'iku hamalatul arshi wadanda ya masu roƙi da al'arshi tsakanin shahamatu uzunihi ila atiki daga nan fata kunne ta sama ta mala'ikin nan zuwa ga kafala ta hiyar shekara 700 ta eh ta hiyar sauwa mai aka ani guda cikin mala'ikun imamu gazzali ya ce mala'ikuna guda takwas amma kawar guda cikinsu wato takolai to tahiyata ta 20,000 sana 20,000 sana shekara 20,000 sako kawa kawan kawa ne Allah ya gane damuwa to ci gaba يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ ذرعنا تعرضون على جتاكو زواج حسابي zuwa زواج حسابي khafiya wata koyayya la ta khafa ba ta koyuwa min kun gare ku da ta yi kuri abin yaqi ba ta koyuwa alalahi akan Allah min sara'ikum daga asirranku ku na hada kuke boyewa bidna cikin duniya wata zan nuna kuna kan hu cewa shi la ya dalo habi ne ka gare ta aw la fa ala ahadin khafiya min asrari ko kuma babu wani mutum guda wanda ya aikin da ya koyi wanda zai koyi allati haƙƙi haqqiha an kafa abin da zan haƙƙin ta na duniya fi dare duniya nan duniya ta godu to wallahi lahira sai ta bayyana haza min al-ahwal wannan daga cikin tsorace-tsorace. wannan tare da kuwa wa amma min jihatil hisabi amma ke hisabi wan kisamin nas da kaso mutane ila tilkataini zuwa ga nau'i ne an ce kamar da hadisi ya zo cikin tirmidhi in an ka zo ga wannan gicci to za a yi salatu aramatin wato za a yi gicci uku arzatan gicci duk jidalun jayayya shi a sahu daya na biyu ma'azin kawo hamzani shi a sahu na biyu na uku raba takardu takardu su tashi su kai ga hannun kowa in sun ka kai ga hannaye mai aikin alkhairi aiki na yi zai zo ga hannun dama shirika mai mugun aiki zai rika ta hannun hagu amin imamu gazali yana cewa ya wajaba kowane musulmi yawa kansa hisabi gabanin a yamai hisabi mina la zai yi ya tuba mu Allah kuma taubatan nasuha wanda ya tuba mu Allah abin nan da yake bai komawa yayi ta darusin abin da kubci duk abin da ya kubce wanda bai yi ba to shi kokari ya dawo da shi ko ko abin da ya takaita gami na farillan ubangiji duk abin da a farilla wanda Allah ya dora maka baka yi ba to ka dawo da ita sannan mutum ya mai da zalunci zalunci da yi habbatan habbatan kwaya kwaya da ya zalunci mutane ya mai kuma abin da bai mai suwa ka nemi halattawa ga wanda abin bai mai suwa yi wanda ka zalunta ga duk wanda ka bijira da harshenka ka ci zarfinsa ka ci mutuncinsa ko ka sa hannunka ka damko shi don ikon da aka yi ka to ka gyara wannan abin kamar da hakkin da an lashe zuwa gare ko ka bi da yayi ma jama'a mula tare da ku kuma abin da kai na mummunan zato ga zuciya to ka gyara da tsarkakewa zuciya da kuma daɗaɗa ma muminai rai har lokacin da mota ta zo maka ba abin da ya rage gare ka na dan Allah ko zalunci domin ka samu shiga aljanna Allah ka hayar da mu Allah ka sayar da mu aljanna yace mi فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي أما وند أنك با كتابه لبتاهي لي بيمينه دامسا فيقول هنا تيواه داب لجماعته مغانا جماعة سلمة سر بيدون أبن دي هولي شكي ha'um qura'u ha'u kulika kuzu kulika muqra'u karanta kitabi ali tahina yana za fi mu da waqra'u ina tanazu don haka ya ga ya samu abin kwarai hasan yake amsa a gani ai ka koma ga dan makaranta ya samu nasara amma wanda ya tuntsure a tawarin ya ta ga lokacin ce yana kawo malu Allah <laughs> wa babin duk wanda ya abin kwarai sun yake a gani wanda bai abin kwarai ba ala biya ta shi na gudu sai na baka takardun gashi naka na eh ba na shi na ba amma ka haɗi ya sami duk ba to ci gaba إني ظننت أني ملاق Ya yi wannan kalma. yace inni zanantu ni na tabbatar ta ya kantu na tabbatar anni cewa ni mulaqin ina gamuwa da hisabi a hisabi ne sauki Allahu akbar muzo fahuwa fi 'ishatir radiyah wannan bawan Allah huwa fi 'ishatihi na cikin rayuwa radiya yarda damar mardiya yarda da yarda bi hasa ya duk wanda adda irin wannan rayuwa ya dare ta Allah ka ba mu garinta ina na fi jannatin aliya fi jannatin a cikin aljanna aliya wanda amma daukaki ya murtafi amma daukaki makanin bagiri li an laha fi sama'i sabi'a domin aljanna tana saman bakwai wannan ruwan jannatu haqa hulika darai na'imi darai jaza'ilin na'imi wa shaka aljanna da wuta hakika yanzu magana da muka yi an halitta su gida biyu na na sakamako ga wanda ya aikin kwarai a da nema wanda ya mummuna aiki Allah tsare mu to kuma qutufu hadaniya to ita aljannan nan da ta ta bakwai murtafi'atun aidan fi darajata a cikin darajoji wal ubniya ligina wal ashjar itaci abin hadin bi'asatta abin da ake ɗebowa a tisimaru a ‘yar dacen da daniya kusa suke karibatun kusa take ya tanawalu halƙa'imu walƙa'idu gomin da jeri aljanna can an gina ragancin kana ya zama rago amma ba ta samu nan sai da ƙoƙari domin ɗan aljanna in yana cikin ni'ima aljanna to in yana son ya ci kayan aljanna buɗe baki ɗan shi ke yana kwanci mai tsarki kuma abin da duk ya kaso nasawa ɗai zai sai ya dalalo sai ya ji shi don ɗiyan kamar su guda amma ɗanɗano ya saba launi guda a maɗannon in ka ci ya aka maka sai a shi lalike da zuwa ce a shi dai launi launi guda na amma ɗanɗano ya saba wani haka so in kana son ka ci dan mangoro to sai aka ma da mai kama da gwaba dai suke da mangoro sai ka ce ai sai a ce a ci dai to in kana zaune in kana tsaye sai ka diba ka ce kana son ka ci ko in ba ka son ma ka diba sai ka tara bakin sai to da kai ne in kana zamne in kana son ka diba ka ci ka diba in ba ka son ka diba ka bude baki sai to to balle wanda ara yaran kwace kai ko ke ce haka ko fushin gide ita ita aljanna yanzu kwa ga bakin kace an yi aiki Allah ya biya sakamakon aiki Allah ya taimake mu fa yuqalu lahum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah zai ce musu kulu ku ci ta harshen mala'iku wa rabu ku sha hani'an mutahanni'ina wato wadace missa da ma a salabtun don abin da kuka shuɗar fi yami a cikin kwanuka haliya sun ka shuɗe maziya sun koce hifta a cikin duniya jama'a ai lalaci mutum shi sai shi abin da ya ga dama mutum shi ya tsara bashi don Allah ya hana na ko ba hakan namu sannan aiki akwai wahala ko babu amma kai don saurara abin da ka samu shi ko wanga da ya raganci ya ƙi yana kallo a baku wanga ce don abin kun kai to shi ko ana bashi miyayyo jama'a mu tashi mai aiki ko ci gaba وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا الله سوكا وأما من أوتي كتابه أما ولا أنك بالتاهي ني بشماله دهبون سأنك تنقو rika ya amsa fa ya kulu sai ce ya bi dai ta ne kai tona ni dai gani ina yawo in kai ne in kai ne lan uta ba ba ni kitabi a littafi na shi na nan ga halu ne amma bai san asali ya san kawai mishi Allah saukala يا ليتها كانت القاضية يا ليتها يا كيتونت يا ليت هذه الحال كيتون wannan hali كانت الموتة da mutuwa ta zama fitna cikin duniya qadiya an gaba qadiya ta yanke da hayati ga rayuwa bi Allah Abu Usman ya zama tafsir ba shi abin da yake guri da dai da ya mutu ka tafai. awo saboda haka da yawa ɗan adam zai zaɓi ya zamo kare kare ah, to kare ba an gaba abin da aka yi in ya ciji wani ɗan uwa sai a ce ya rama cizo ne in ya rama cizo ne in turi ne a ce ya rama turi ne ba an gaba sai a ce ku zama ƙasa to shi wanzu ba a ce a zan ƙasa bala'in wahala dai zai cikin jahannama karanta min abin nan na mujaddadi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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda mufti a shekar turaman isa jega yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abun da ake karance domin ya siyo ya dudduka ya sayar ya ce amma kuma suka yi sharadin cewa duk ga yadi ɗaya zai ba shi naira ɗari biyu a matsayin riba ya ce kuma haka aka yi je soyo da wa'annan kuɗaɗen kuma ya sai suwa ya sake koma ya soyo wasu yace da ya sake sayo wasu sai aka bashi kayan da masu suka fi kudin da yake da ma'ana inda yake so kayan aka bashi bashi yace to yanzu idan zai ba wancan 200 da suka yi sharaɗi da shiya shi wancan sayan farkon kawai zai bashi shi 200 ko ku wannan saye na biyu sannan hadda wa'in da aka bashi bashi su ma zai bashi naira ɗari biyu a kai sannan idan zai hidda zakka zai lissafa da wannan bashin da aka ya halatta maka ne a yi haka <laughs> ya zane eh, shi ke da aka ah, shi ga bayanin da yake muna ya riga ya tabbatar mm. matsalar ba da waɗannan biyu su a magana ga su damuwa sai magana abin da an ka bashi ƙari bayan ya sau da kudin da wanga ya bashi sai magana zakka da kudin wanga da kuma abin da ya samu mm. to farko na lura tambaya turo maka ita an kai amma shi da ya ce an ba shi kuɗi miliyan biyar domin shi sana'a ta yadi amma da sharaɗin duk kowane yadi guda shi mai kuɗi yana ɗari do to nika cewa shin kuɗi aro ya bashi ko ko karalata aro ya bashi aro bashi eh ga dai to farko aro don Allah aka yi ne hmm. ba abin amfani ciki kina cikin tabarru'at hmm. wanda ya ba mutum abu wato ramce don ai ba a ba da kudi kudi ba a su, ramce aka hausawa sun saba da cewa aro aro da ba ramce da abinda aka aro abinda za a zo a yi amfani shi a gama wannan abin shi za a mai suwa ka kana aron mota kana aron babur kana aron fartanya kana aron lauti kana aron kalmi kana aron galma ko a to amma kudi in mutum baka su in ka gama wani suna za ka masuwa to a aka yanzu ya baya ramcen kuɗi in ta yi sana'a cikin sana'a na kuɗin sun ka halaka shi ba shi an ka bi shi biya sai ko ba haka ba to amma yanzu ya fi alaka mai duk yaji guda ya bashi ɗari biyu don ni halan ba kana ba a haka nan ko ba shi su yi sana'a ba a haka domin iya ba shi kudi su yi sana'a to kirara aka ce mana domin cikin mu'amala akwai sharika akwai kirara to wannan kira da ake cimishi ga ba yaro kudi ya ce kasuwanci wal al amil al mala bi tijarati abin da ake ce ma kirala shi amilin kirala ya da dukiya da kasuwanci ala juz'in min al ya tafi kaji alai bisa ga wani juz'i na riba wani suka ittifaki ga miliyan biyar kai kasuwanci in ka ce an ka ci riba to za a kasa kudin riba nan da an ka samu uku ni mai kuɗi da jau kai da guda in yaro ya yadda sai an kaji ko kuma ka sai kai in an ka samu riba ni mai kuɗi da kashi guda kai da sana'a da kashi biyu babu komi ko ko sai kai kasuwanci in an samu riba ko kwabo ban baka ni ka amshi riba gaba ɗaya in ka daga kuɗi in baka daba tayanka ta ya ce ya yadda kun san dalili akwai amfani kamar yanzu da wanga ya yi ya an ka ce ai wani yaron wani na to ana yadda da shi to wannan fa'ida zai bi ko kuma ta yi kai ka ba kawo kuɗi in kasuwanci mai gida amma in an samu riba ko ɗari man baka duniya ni riba ni a umarnin mai gida a ce wannan yaro ne na in bai samu na bolge ya damu mun gane karatun ba amma haka dai ya so yadi biyu yadi kan ɗari injuwa ba haka nan ba shari'a na ba ka'ida ta ba abin da an ka bashi kuma ta yi tori shi ta ne na ba ka na ba don haka in sun ka halaka ba abin da ya aka bida bayan haka in lokacin zakka yayi ga abin da ya samu yayi zakka abin da an nashi abin da na wanga da ara mai kuɗi in shi yana zakka zai tambaye shi ka kawo min kudin lullu ina son hala yin zakka amma radda an ka bashi kudin radda ya fara kasuwanci to ran nan an farkon misali Allah ya gane da mu wannan yace mutum ne ya kuɗi ta hanyar tsafi tawa ya ce kuma ya samu kuɗi sosai da kyau ya ce amma yanzu ya ji wa'azi ya tuba hmm. ya ce so mine ne matsayin wa'annan kudin to tsabi nau'i nau'i na shin kuɗin mutane la ya ka tsabi an ka kawo mai hmm. ko kuwa a wasu shikawa tsabi ya samu kuɗi hmm. ga masu ba shi kuɗin don hini mun tsabi ko ku a'a ɗafin da yake yi shi kayan kuɗi ya ɗora wajen mutane a basu yi sun kai taita ga zamban za yi ne ya rubuta da ya bayani ba to shi rubuto amsa sannan mu amsa ba <laughs> wanda ya ce mutum ne allah ya mishi ra'ayi mace sai aka saka tana da ciki mm. ya ce bayan an sake ta kuma sai cikin ya zube haka ya ce to ne matsayin iddanta ta gama yadda in ka karanta muktasar halin shahi na 387 abinda yake cewa wa'idatul hamili fi talaqi aw wafati wa wa hamliha kullahu wa in damman ijtama'a idan mace mai ciki cikin nan ya zube ko da jini na bai wa zama tsoka ba in dai ciki na ya zube in dai an ka ɗebo ruwan zahi an ka zuba mai bai na to ta ta gama yadda, sai ta zo a rai ran nan wannan ala kula mai yarbe da ita ran nan eh wannan daban ko shi ya ta gama yadda. ai ko da yana mutuwa ba kai kabari ba mata ta ta haihu ta gama yadda. in wannan yana iya zakuwa ce yana son yana son ta kula mai yarbe tunan na malamai ka magana ta ne mai wanka ka shigo da wata magana <laughs> mudai wanda ya ce mutum ne Allah ya mishi rasuwa bai bar kowa ba sai ɗiyansa guda uku maza hmm. biyu mace ɗaya haka ya ce sai kuma ƴan uwansa shakikai waɗe obadai waɗe dai, ya ce malin ya za a raba wannan gadon yan mutu ya baɗiya na ya baɗiya maza biyu eh. da ɗiya guda ko hmm. to wanda za a raba gado za a buga biyar mazan gabi kowa ya ɗauki kashi biyu ya ce mace ta ɗauki guda yan uwa na shi ɗaya uwa ɗaya uba ɗin su sai zuwa bulga idanu suna kuka ɗan wasu damu sai mai tambaya na ƙarshe hmm. jama'a saurara hmm. sai mai tambaya na ƙarshe ya ce shi ɗan kasuwa ne ya je ya sayo kaya sai iske kaya sun tashi sosai ya ce kuma sai soyo su haka nan ya ce amma ko da ya soyo yana da tsoffin kayan da ya sayo da farashi mai sauki hmm. ya ce to shi ya samu da wa'annan sabbin da wa'ancan duka ya kara musu farashi ko ko a'a sabbin da ya zai kara ma wa'ancan ya sayar da su yadda suke haka nan liji an ce wasu da tibai yana yi da hmm. in ka sun ka so su da ƙari zai ce waɗanda sai sun ƙari haka nan hmm. sai su saki abin da Allah azikta su da ai da ka so su da ƙari ka taho waɗanda da a gida duk sun zan duk ɗai kunnan dole arziki na Allah ya maka hmm. shi a sana'a ai wala bai wa hadirin libadi yan dubu goma dubu goma sha biyar biyar sun ka shigo ba a kuma hisa mun zakka Allah ya baka sai da a tarbi bane to to shi na yaka magana halaccin ƙari ga sha an riga an gama har zakka ne shahi na ka gane yanzu na gane ya karo kan ah, sai mai sai ah, la'akari da lokaci kuma insha Allah nan zamu dakata muna roƙon